ga kuma 'yan uwanta da na tsohon mijinta uban 'ya'yanta da kuma aboki na gari Hajji Lawali da Dr. Madaki wanda ya je a matsayin shaidar Alhaji Audi dangane da sanadiyar mutuwar Mubin da ake ikirarin hatsari ne ya janyo ta. Har ila yau a cikin kotun daga jerin kujerun ƙarshe madan Zainaba ce zaune tare da yaranta biyu. Girma ya kama ta kamar yadda ya so mu kama uwar ɗakin ta Hajiya Manga. A yau tana son idan an tashi daga kotun ta bata haƙuri kuma ta ji leban da ya sa aka kore ta. tausayin jamal da abubuwan da ɗanta ya sanar da ita game da tauhidat wanda aka rubuta sun ɗaga mata hankali ba ta yarda da ko ɗaya ba kuma ta san cewa a yanzu kam hajiya manga tana cikin yanayi na buƙatar duk wani masoyinta a kusa zaman alƙalin ke da wuya aka buƙaci lauyoyi su gabatar da kawunan su a fara abin da aka taru domin sa kowa ya faɗi sunansa da wanda yake karewa sannan aka shigo da su da jamal inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a kwanaki goma nan jamal ya yi baki kirin yara mai fiye da sosai da ta kwashe kusan wata a rufe lebarsa jini ido ɗaya a kumbura har ya rufe ga kafa yana ja da kyar arkam da hajiya manga sun samu kansa a cikin wani irin yanayi don ita kasa yi masa kallo na biyu mata yi tauhida na tashi cikin rawar murya ƙorafin da ta fara yi wa alkalin kenan ɗaya daga cikin 'yan sandan da suka kawo shi sai ya ce abokan zaman sa na ɗakin da aka tsare su ne da wannan ɗanyen aiki amma sun hukunta su amsarsa bata gamsar da ita ba amma da ta tuna za a yi ta ta kare in allah ya yarda sai ta bar zancen barista zakari ne ya fara neman yi wa su su tambaya aka ba shi dama soye da musa ko za ki iya ba mu takaitaccen tarihin ki iya tambayi ta cikin sigar hira kamar ba tsayuwa suka yi a kotu ba sunanta ta faɗa da shekaru sai matakin ilimi aure da adadin 'ya'ya kin manta bai sanar da kin kasance boli mai cin zalun na ƙasa da ita a makaranta kuma mai tsananin son a cikin fi kowa a tsakanin tsarin da ba tsakiyar ɗakin shari'ar ya matsa yadda kowa zai gan shi da kyau ya shiga bata labarin irin cin zalin da su suke a makaranta har da wanda ta yi wa da tauhidar da hukuncin da aka yi mata na kora objection my lord ban ga wani dalili da zai sa barista ya ɗauko tarihin abin da ya shuɗe yana faɗa waɗanda sanin labarin ba zai ƙara musu komai ba your lordship sanin wannan labari shi zai sa kotu ta gane wace ce soyayya da kuma abin da muke hasashe ya zama motif ɗinta barista zakari ya yi saurin sanar da alƙalin korafi bai karɓi ba barista ci gaba bayan duka waɗannan halayen da na lissafa a baya na san dole kotu ta yi mamaki a ce wata biyu bayan auren yarinyar da dalilin ta aka kori soyayya daga makaranta ta zo ta aure mijinta ina nufin soyayya ta aure mijin yarinyar da dalilin tura ta kasan gado aka kore ta daga makaranta murmushi alhaji audi ya lokacin da barista zakari ya warware wa kotu karerayin da su su ta gillawa shamsu da shi kansa da kuma auren da mahaifinta ya yi mata cikin fushi shamsu bai taba zuwa gombe ba ita kuma kwana biyu da zuwanta abuja har ta zama surukar mutumin da ya fi kowa kuɗi a kasar nan wannan ya isa ya nuna wa kota cewa babu abin da soyayya ba za ta iya yi ba domin samun kuɗi rarraba idanu ya danyi sannan ya ce zancen da nake muku bawa mutum ɗaya ko da makoci ne kowa daga bangaren soyayya da kotun nan da ya zo domin karfafa mata gwiwa mace irin wannan ba na jin akwai haufi akan zargin da ake yi mata na satar kuɗaɗe irin waɗannan kafin ya rufe bakinsa da ta hango minasco tana ɗago mata hannu daga bangaren dama mutane ne jerareras a layi guda ta nuna mata da hannu da gani ba tambaya iyayen su su ne murmushi ne ya kwace mata ta jira ta zakari na dira zancensa ta miƙe kafin na fara yi wa soyayya tambayoyi ina son na wa da kotu da iyayenta waɗanda lauyan masu ƙara ya ce ba sa nan su su da mamakin abin da tauhida ta ce ya kama ta sai ta bi hannunta da ido kamar sauran mutanen da ke wurin alhaji musa ne ya fara mikewa tsaye sai alhaji falala mahaifin minasco daga su sai mama talatu da duka 'ya'yanta maza su salihu da faruk mijin aisha wanda ya zama farofeso yanzu da ita kanta abdulaziz mijin minasco ma ya zo da kuma abin burgewa ta hanifa da mijinta walid tsohon saurayin susu hawaye wani na bin wani ke zubowa daga idanuwan susu tabbas ta ga lokacin da tauhida ta kalli gefe da inkiyar da minasco ta dinga yi mata wannan kadai ya ishe ta ta gane cewa tauhida ce silar zuwansa a yau hada idanu suka yi ta hada kalmar nagode da labarta wadda tauhida din ce kadai ta kula kuma ta gane murmushi kawai ta yi mata ta dan jinkirta Mai shari'a ya gama 'yan rubuce-rubucensa sannan ta fara watso tambayoyi. Soyayya da akawunt nawa gare ki ke da 'ya'yanki a ciki da wajen Najeriya. Yara duka akawunt ɗaya ɗaya gare su ni kuma uku a nan sai ɗaya a UK. Tauhida ta ɗora hannunta a saman abin katakon da aka yi domin saka ya mai laifi ta ce kina sana'a ne ko aiki da kuɗaɗen suke shigo miki? ko ɗaya amma duk wata muna samun alas na kuɗin allowance da karam holdings ke biyan duka iyalin gidanmu kamar an ce ta ɗaga kai ta haɗa ido da alhaji audi sai ta yi saurin cewa iyalin alhaji audi da ma'aikatan gidan kina nufin ke da 'ya'yanki duk wata kuna samun wannan kuɗi kenan isu ana ba su dubu ɗari biyar duk wata ni kuma miliyan ɗaya da rabi akawunt ɗin duka banki ɗaya ne aka sa nake buɗewa da zarar na haihu da wata uku banda daga asusun kamfanin karam holdings babu ta inda kuɗi yake sake shigo miki tauhida ta sake tambayar ta mijina yana bani kuɗi duk wata shi ma amma ya danganta da abin da ya bani sai kuma kamar idan na haihu ko lokutan birthday din yara na nakan samu alat sosai daga abokan hulɗar Shamsu ko Alhaji ko ƙawayena accounts din UK kuma da shi muke amfani idan mun yi tafiya ni da yaran kuma shi ma daga Karam holidays ake saka kuɗin Alhaji ko Shamsu ke saka kuɗin ta mayar da dubanta ga alƙalin ni wallahi ko kwandala ma ban taɓa cirewa daga akawunt ɗin yara ba na wasu ishe ni to na ma ba kasafai nake taɓawa ba ATM ɗin mijina uku ne a hannu na wanda nake yin komai da su mai shari'a na rubutunsa tauhida ta gabatar da statement of account ɗinsu da ƙarin bayanai daga manajojin bankunan waɗanda suke nuni da cewa ana saka kuɗi amma ba a batarwa sosai daga nan ta iso kan tambayar da ta da ƙarshe domin su su da jamal garin yaya kuka buɗe joint account da sunan suja wanda yake karkashin wani sabon kamfanin fulawa inda aka zuba kuɗin da kuka sata a gigice susu da jama'ar suka dago idanu suna kallon juna suka faɗi sunan kamfanin da ake ikirarin sun buɗe har sun yi masa rajista susu ta ce duk inda aka ga sa hannuna na bogi ne to sin hada rai tauhida ta yi za ki kira ni da sunan ko in kiyar da ta dace da ni a kotu da sauri ta gyara kuwa tana tsoron bata mata rai ta tauhida ban taba sa hannu a takardar buɗe wani kamfani ba jiyawa tauhida ta yi tana kallon mai shari'a cikin taku na yarda da kai ta ɗora wasu takardu akan teburin rijistara magatakardar kotun yiwa lordship a zaman farko an kawo takardu ɗauke da sa hannun jamal karam da soyayya da musa na kamfani da asusun haɗin gwiwa sai dai duka su biyun sun karyata yin hakan kotu tana iya zargin sun faɗa ne kawai domin kare kawunan su to amma abun mamaki na farko shine kasancewar su makiyan juna na zahiri sata ko cinikayya da duk wata harkar kuɗi ana kulla ta ne da mutumin da aka yarda da kyakkyawar mu'amalar da ake yi da shi idan kotu ta bani dama zan gabatar da shaidu daga ma'aikatan gidan da za su tabbatar da haka ba musu aka yauje mata ta dinga kiran ma'aikata barista zakari yana ta tsiye su da tambaya an yi sa'a babu wanda ya musanta maganar tauhidat bayan ta sallame su ta bukaci jamal da susu da su yi kokari tuna ko uku da suka wuce sun taɓa sa hannu a takardar banki sun buɗe sababbin akawunt Jamal ne ya fara ba da amsa da cewa Maniru ne ya bani shawarar siyan gida kuma shi ke kawo takardun kwantarak na saka hannu. Bayan nan ba da wani boyayyen abu sai akawunt ɗin da Alhaji ya ce na buɗe ya tura min kuɗi. Saboda nan na ta rike akawunt ɗin da ake turo min da allowance ta barna da guda ɗaya. Hajiya Manga da Arkam da kowa ma sai ya koma kallon Alhaji aure wanda shi kansa jawabin ya ɗaga masa hankali. To fa da ka buɗe sai me ya faru kuma? Ni dai ban ta alat ba, kuma bisa shawarar su na sayi sabon sim na bada namban saboda alat kuskus aka koma yi a kotun da kira alkalin ya samu aka yi shiru sannan da ta ce kamar nawa ya saka maka sai yanzu da jamal ke ba da labarin yake gano wasu abubuwa na rainin hankalin da aka yi masa faɗa masa yi cewa wayar ba ta yi sati biyu ba ta kuma bai samu adata ba kafin nan da ya sanar da Alhaji Audi sai ya ce masa ya bude sabo a wani bankin daban ya bashi account number da kuɗin da ya turo masa miliyan hamsin a sabon account ɗin ya sayi wannan gidan na Jabi murmushi Tauhida ta saki mai soti lokacin da take cewa shikenan shi kuma wancan account sai ya bace bata ba a sake jin sa ba sai da naka ka na kuɗin sata ya bayyana ta san duk mai hankali dole ya dora ayar tambaya akan wannan abu tun kafin ma ta gabatar da shaidar ta ta karshe sallamar Sallamar Jamal ta yayin da barista Zakari ya ɗaura fuska su kuma sa Alhaji Audi tashin hankali ya fara bayyana a gare su. Susu ta kira ita ma ta ba da labari kwatankwacin wannan don sai yanzu mata tuna amma bayan bacewar ta ta wayar wadda Alhaji Audi ya ce ta buɗe akawun zai ba ta kuɗin kwantarak na ginin babban asibiti da suke sanyi a Niger State sai ya ce ya fasa ta yi ta roƙo da magiya ya ce ya fuskanci ita ballaga za ce wadda rikon waya ma ya gagare ta ina ga aikin gidan asibiti gaba ɗaya zuwa yanzu daga masu tasbihi a kotun sai masu kiran jesus don tsananin mamaki da kokonto akan alhaji aure kafin a ba wa tauhida damar gabatar da shaidar da ta ce tana da ita ta karshe sai mai shari'a ya ce idan barista zakari yana da tambaya ga waɗanda ake tuhuma ya yi. na gama da su your zan so na da maniru su sake gurfana a gaban ka domin amsa tambayoyi tare da alhaji audi da tsaurin ido ya sa waɗanda ake tuhuma sako sunansu murmushi kawai tauhida tai ta juya inda na nake tahowa amma babu maniru kuma shiru bai fito ba ina maniru ne magatakarda ya dan faɗa da ƙarfi nana sai ta fashe da wani irin kuka mai ban tausayi yanzu a shigo da shi kai ya daɗe a wilcaya kujerar tura guragu aka turo maniru cikin mummunan yanayi hannunsa ɗaya da bandeji ɗayan kuma har da karfen ƙarin ruwa da ake yi masa gefen fuskarsa kana gani ka san ya ci dukan kawo wuka ne ga wuya an kame shi da abin rike wuya idan inda ya samu rauni me yake faruwa idan ba zai iya ba da shaida ba yau a bari ya samu sauki mana cewar justice godwin barista zakari ya duka a gaban kujerar ya ce za ka iya yi wa kotu bayanin da ka yi min ɗazu da safe manniru ya gida kai a hankali sannan ya miƙa masa wayarsa barista zakari ya mika masu magatakardar da shaida aka nuna a justice gwajiwar shi kuma ya bada damar a kunna muryar arkamce ta kara da kotun a daidai inda yake cewa idan kuɗi ne zan iya ƙara maka ko nawa ne domin jamal ya fito ƙanwata za ka fito min da ƙanwata na yi alkawarin faɗin gaskiya sai maganar saka tauhidat barista ki dauki magana ta amma ku taimaka min kanwata ta dawo gida mahaifiyar ma tana cikin mummunan yanayi saboda dauke tan kuma na kasa faɗa mata me yake faruwa iyanan maganar ta katse babu inda tauhida ta ce masa arkam zai taimake shi idan ya faɗi gaskiya sai inda manniru ya ce ka tabbata zaka sa a fito da kanwatawa sai amsar da arkam ya bashi cikin fushi saboda nana ta tambayar da ya sake yi sanda ya ce yes insha Allah idan ka faɗi abin da muke sanji. daga nan sai bayanin maniri inda yake cewa ni alhaji audi karam ya sa na haɗa takardun da na gidan da ya saya haɗa masa na dinga yi a ɓoye ina nuna masa kamar duka na gidan ne shi kuma baya karantawa yake sa hannu ita ma hajiya soye da wayo aka yi mata daga wannan sai aka ji kakarin maniri lokacin da harkam ya shake shi babu sauran maganar sai muryar tauhida tana cewa rahim godi sake shi iyakar maganar kenan tauhida ta tashi a zaburi domin abin da aka ɗauka an yanke maganganun da za su fitar da ma'anar hirar a haka babu abin da za a fahimta sama da tsoratarwar da arkam ya yi wa maniru domin ya yi karya a kotu barista zakari ya ba da hotuna wanda suka nuno lokacin da arkam ya tafi muyan maniru cikin fushi yuwalashif a safiyar yau ne maniru ya kira ni daga gadon asibiti inda ya ce yayin wanda ake tuhuma wani mai suna dr arkam shi ne ya yi masa duka sati guda kenan da suka same shi ya je cin abinci da abokin shi suka ce lallai sai ya faɗi abin da kuka ji wanda suka ɗauka a waya za su kawo kotu sun yi haka ne saboda a wancan zama na ta faɗi saɓanin abin da barista tauhidat ta nemi ta faɗa hoton tauhidat aka nuna zaune a cikin mota da nana bakin titi da ta leko da kai ta taga tana yi mata magana ita kuma ta kawar da nata sai hoto na gaba nana tana zaune a gaban motar kusa da tauhidat tana tura bandar ɗin dubu ɗaya cikin jaka cikin tashin hankali da juyayi tauhidat ta tuna ranar da suka haɗu ta nemi nana sun gana a gidan da nanan ta nuna mata kamar nasu ne tun kafin zaman farko suna gama hirar nana ta fito a kafa ita kuma tauhidat ta fito da motar ta ta tsaya tambayar ta ko hanyar su ɗaya ta rage mata hanya babban abin da tun a lokacin ya ɗaure mata kai bai wuce waya da aka kira na nan ba ta fito da bantar ɗin kuɗi ta zaro wayar a ƙasansa sannan bayan ta gama ta fara saka wayar sannan kuɗin arkam da hajiya mun ga ta kalla ta ga tsananin tashin hankalin da suka ciki ta ce objection my lord ban yarda da wannan shaidar ba domin haɗawa aka yi idan ba haɗi ba a wani dalili za a samu hotuna lokacin da nake tattaunawa da nana na da kanta ta sa aka ɗauki hotunan kamar yadda ta sa aka ɗauki na mannir saboda barazanar da kuka yi mata na ɗaukar kanwarta your lordship yanzu haka mahaifiyar nana tana wurin nan a kan batan yarta haka kuma kanwar mannira kamar karamar yarinya yar shekara goma sha ɗaya ita ma an ɗauke your lordship tauhida ta sake kiran alƙalin objection barista zakari ci gaba gilashin idan sai ya fara cirewa ya share wani munafikin hawaye kafin ya ci gaba da bayani ya nuna cewa ka sa samu a fito musu da kannansu ne ya sa na daukar hotunanta kuma ba wa maniru shawarar daukar muryarsu lokacin da suka je wurinsa su biyun sun yarda cewa alhaji audi zai taimaka musu shi yasa suka kai wa shaidun su na hutu da murya ina roƙon wannan kotu mai alfarma da ta tsara arkam ta hukunta shi akan cin zarafi da dukan da ya yi wa maniru sannan ya faɗi inda kannan su suke hasbunallahu wa ni'mal wakil tauhidar ta furta cikin ƙunar zuciya da gushewar tunanin me kuma ya kamata ta yi muryar barista zakari ta kara da kotun yana mika kokon bararsa na akama arkam a kuma duba shaidansu har wasu mutane ya kawo waɗanda suka ce su ne suka raba arkam da maniru lokacin da yake dukansa dan ya ce ba zai yi wani abu ba da ba su san ko menene ba hawaye ko digo hajiya mun gaba ta fitar ba lokacin da alkali a karo na biyu sa aka kama ɗanta a tsare shi da horo mai tsanani har sai ya faɗi inda yaran da ya kama suke rinza idanu ya yana kallon hawaye a idanuwan tauhida da ta kasa daurewa an yi waje da shi bayan alkali ya tashi ta bi bayansa da sauri hannu ta ji ya riko nata ta juya suka haɗa ido da hajiya manga jikinta ne ya kara sanyi ta fizge hannunta da sauri bayan mutane sun fara fita a kofar shiga ta tare gaban alhaji audi ta durkusa a kan gwiwoyinta wani sororo ya yi na mamakin karya yana jin rawar muryarta alhaji dan allah ko me suka yi maka ka yi haƙuri a sako su haka nan na bata da kowa sama da 'ya'yanta idan ka raba ta da su bayan duk abin da ta rasa domin ka da me za ta ji yuhu kamar kuraje kan ka ce me wannan yan jaridar sun yanyame su ana daukar hotuna idanun arkam kyam akan tauhidis wani mungun bacin ya taso masa da ya dawo mai ɗaci daga wuyansa shi tauhida ta wulakanta da wannan durkusan a gaban alhaji audi kuma a bainar jama'a ana ɗaukar hoto wannan abu ya bakanta masa yana ganin alhaji audi ya yi galaba tunda ya janyo matarsa ta kaskantar da kanta a gabansa saboda neman alfarma a matsayinta na lauya hajiya mangamarinta ya ɓaci matuka ta janyo ta da sauri domin ta tayar da ita amma tauhida ta koma tana rusa kuka har da kama kafarsa guda ɗaya kuka ne take yi na ban mamaki wanda babban sanadinsa bai wuce abin da take son a mayarwa ba alhaji ka ji tsoron allah ka kyale iyalin kananka su sha ruwa haka nan bayan matarsa ta kawar da kanta daga dukiyar gadon su daga kwanta a kai ta haƙura da ɗanta da ka sace tsawon shekara goma sannan ta jajirce wurin gyara rayuwar ɗanta da ka mayar. dan kwaya me kuma kake so alhaji audi me kake son boyewa duniya ta hanyar kawar da zuri'ar kanin kamar gayi alhaji ibrahim irakaram ta kara shi da karfin murya da kukan gaske ita kadai ta san azabar da kanta yake a wannan lokacin domin tana gama faɗa ta yanke jiki ta faɗi bayan duk wani mai na'urar ɗaukar hoto da murya ya ɗauki abin da ta ce Hajiya Manga na dukawa domin dago ta madan Zainabu mata duka suka ɗago ta tare suna kallon idanun juna. babu lokacin magana sai mota da suka nufa da ita yan jarida na bin bayan su tun auren alhaji audi ya yi mutuwar tsaye don akalla ya fi minti biyu bai san inda kansa yake ba alhaji are ne ya kare masa fuska daga masu tambaya da hoto har direban sai iso suka fada mota cikin wani irin yanayi na sabulewar jiki ya ce ari ka ji abin da tauhida ta ce ka yi haƙuri mu isa gida alhaji ari yace kawai motar bayan su da mazauna cikinta ba su fito ba amma a gaban idanuwansu aka yi komai ita ma direban ta sai ya tayar oga ne a ciki yayi wata mahaukaciyar dariya ya ce lokacin komawarka gida yayi barista tosin za ta buƙaci taimakonka farin ciki ne ya mamaye zuciyar mammalo domin har ya fara tunanin ko mutumin nan ba zai taɓa barin sai ya koma gida ba hankalin alhaji audi ya yi masifar tashi don har wani zazzabi ne ya kama shi ga sanyi yana ratsa kasusuwansa duk da haka kuma gumi ne ke keto masa kamar ana zuba masa ruwa alhaji ko dai a sake kunna ac din alhaji ari ya tambaye shi sanyi nake ji kada a kunna layin oga ya sake kira a karo na biyar tun bayan shigarsa mota ya ji har yanzu waya yake yi yana kashe wayar ta oga ta shigo ya ɗauka ko ringin bata fara ba da sauri haki yake kamar wanda ya tsere ya ce oga a ina za mu haɗu ina cikin masifa da bala'i yarinyar nan tauhidat jikina ya bani akwai matsala a cikin yarana domin ina zaune mai share mana hawaye ta bayyana a gabana yanzu haka na ɗauko hanya daga garin mu zan taho Abuja ka jira ni ina isowa zan neme ka sai mu haɗu jiki a mata da hajji audi ya kashe wayar shi ko oga ya kwashe da wata irin dariya mara daɗin sauraro mammalo sai da ya razana ya dan ja gefe suna isa bakin gas din wani katafaren gida oga ya ce a sauke shi nan ne gidan hajiya manga daga haka bai kara cewa komai ba aka buɗe mammalo kofa ya sauka da azama don kada a samu canjin ra'ayi asibiti ajiya banga ta yi tunanin su wuce da tauhidat ga motocin da su da da suka hau na suka cike a bayansu ba su yi tafiyar minti goma ba tauhidat ta bude idanuwanta da suka yi mata nauyi sosai da hawayen hajiya banga ta fara tozali kuwa domin kanta a cinyar ta yake ta rungume ta a jikinta nata idanuwan suka cicciko da kwalla ta dago kanta ta zauna yaya jikin naki hajiya munga ta tambaye ta cike da kulawa da sauki nan na ta amsa mata a sanyaye tana mai jin nauyinta gani take kamar laifinta ne abin da yake faruwa a kotu kamar hajiya munga ta shiga zuciyar ta san me take tunani kuwa sai cewa ta yi da ita ta ɗago kai ta kalle ta kasawa ta tana ƙara jin haushin kanta sai ta ji hannunta ya yi wa kafaɗanta kakkarfar riko cikin dakewar murya hajiya munga ta ce da ita tauhida insha Allahu na yi miki alkawari ba zan rasa ki da yan uwanki ga Alhaji Audi ba tana magana ta share wasu zafafan hawaye da suka zubo daga idanuwanta a lokaci guda zakanya ke tsaron 'ya'yanta ba su ne suke ba ta kariya ba ki bar tsohon banza a hannuna ya fuskanci shari'ar da ke gaban mu kaɗai. yadda take magana sai ya tuna wa tauhidar da sa ta da jajirtacciyar mace wadda ba ta bari tsoro ya yi tasirin bayyana kansa a fuskarta cike da jin daɗi ta sake murmushi ta faɗa jikinta nannata ta ta dawo hajiya manga ta ƙara da cewa kin buɗe min ido da abin da kika yi ɗazu dole hafsatu babba ta dawo wayarta ta ciro ta kira mutum ɗaya cikin waɗanda suke biye da su a kowace motar da ke bayansa ta faɗa abin da ya sa tauhida sake murmusawa daɗi take ji domin tana ganin alamun sabon matakin nasara a gare su hajiya manga na gama wayar ƙarshe ta ce da ta mu juya kiran mention an gama ran ke daɗe wani juyi ya yi akan titi ya ɗauke hanya sai a sako gidan alhaji audi kai kai kai masu sauraro